وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد ايغا وطن من البركة وطن رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1428 wanda ya zuwa biyu ga watan tara bakwai. muna cikin sura ta hudu suratun nur زام تاش آية تحم سند تفس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya man amantun billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin wa rasula ya waɗanda kuka yi imani liyasta'zin kumul ladzina malakat aymanukum waɗanda kuka mallaki hannayensu ma'ana waɗanda suke bayinku suke karkashinku ku to lalle su nemi izinin ku in za su shigo gurin ku anan malamai suka ce dalilin saukar wannan aya wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura wani yaro daga cikin mutanen madina ana kiransa mudlik bin amr zuwa ga sayyidina umar a lokacin gwarjin rana sai ya zo wato bai tsaya ba ya jira ya fada wa sayyidina umar a lokacin kuma umar yana hutawa sai bai ji daɗin afkowa wannan yaro a gare shi ba don haka yace ce na yi fata ina ma Allah ta'ala zai umarni ya yi hani a lokacin wato shiga gurinmu a dinga neman izini a gare mu ko kuma an ce asma'u te bintu mursid tana da wani wani wato bawa sai shigo gurinta a lokacin da bata shirya ba shine ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce hakika masu mana hidima da yaranmu suna shiga gurinmu alhalin da bamu shirya ba aka ce wannan shine dalilin saukan wannan aya duk waɗannan isnadin su duka biyun bai inganta ba da haka malamai suka ce kamar yadda wannan sura tun farko tana karantar da mu ladabi na zamantakewa tsakanin al'umma Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda wato daman ku ta mallaka na bayi su nemi izinin ku in za su shigo gurinku malamai suka ce ana nufin maza ne a nan kawai ko ana nufin mata kawai ko ana nufin maza da mata sannan ana nufin manya ko yara suka ce ana nufin yara ƙanana waɗanda suke bayanku ne in za su shiga gurinku su nemi izinin su dama manya ai an yi bayanin su a baya cewa kada mutum ko bawa ne ko ɗa ne in dai babban mutum ne ya faɗa wa mutane gida ba tare da ya gabatar da abubuwa guda biyu ba na ɗaya ya sallama na biyu ya nemi izini na uku idan an tambaye shi waye to i bayyanar da sunansa da za a gane shi da shi shine Allah ta'ala ya ce wallazina lam yablughul huluma minkum da kuma waɗanda ba su kai wato mafarki ba daga cikin ku kun ga kenan dokar siyakin ya nuna su ma bayin ana nufin waɗanda ba su kai mafarki ba sannan kuma sai aka yi adadi akan ‘ya'ya aka ce su ma allazina lam yablughul huluma waɗanda ba su kai balaga ba cikin alamomin da ake gane mutum ya balaga wanda malamai suka yi bayani guda biyar to ɗaya daga cikinsu su wannan shine aka yi ittifaki a kansa akwai wanda namiji da mace suka yi tarayya akwai wanda mace take banta da shi akwai wanda namiji yake banta da shi wanda suka yi tarayya kamar tsurowan gashin hammata alama ce ta balaga kamar fara jinin al'ada ga mace shi ma alama ce ta balaga kamar isa shekara goma sha biyar kamar yin mafarki duka waɗannan kamar canzawan murya da bankarewar hannu duk waɗannan alamomi ne na balaga to shine Allah ta'ala ya ce to waɗanda ba su kai balaga ba minkum daga cikin ku salasa marratin a uku a halaye uku su nemi izinin ku kafin su shigo gurin ku waɗannan halaye uku halaye ne da mutane suke shakatawa ko suke hutawa a cikin gidajensu to sai Allah ta'ala ya faɗi waɗannan halayen guda uku da bai kamata ko da ɗanka ba ne ya danno maka cikin gida face sai ya nemi izini ko da ƙaramin yaro ne ma wanda bai wuce shekara bakwai takwas ba ai ba za ka so ya ganka zindir ba ba za ka so kuma ya ganka a wani yanayi ko wani hali ba wanda baka shirya ba shine Allah ta'ala ya faɗi waɗannan halayen yace min qabli salatil fajri kafin sallar asuba an san kafin sallar asuba lokaci ne da mutane suke shakatawa suke sakin jiki wasu ma suke cire tufafin su sai yan kanana kawai na kwanciya wani ma ya zindil kawai kwanciyarsa ba ruwansa tunda ya sa a cikin gidansa yake kuma a cikin ɗakinsa yake ba da wani tsoro amma kawai ka farka ka yaro a tsaye a yace ana sallama to da haka wannan lokaci ne da mutane suke sha'awa a cikin gidajensu su kadaita wahina tabaquna thiyabakum da lokacin da kuke cire tufafin ku kuke aje tufafin ku min zahirati saboda zafin rana gwarjin rana shi ma lokaci tsakiyar rana su kansu mata a cikin gida sukan rage tufafinsu masu nauyi don su sha wato iska wannan shine hali na biyu shi ma hali ne da ba a so ko dan gida ne ko da ba baka ce kuwa a cikin gidan ka fada baka yi sallama ba dan ai ka ce ma baka so ka ganta tsirara ko ka ganta a wani halin da bai dace ba sannan hali na uku wa min ba'di salatil isha'i da kuma bayan sallar isha shi ma an yi aikin girki an gaji an kuma yi wanka an zazzauna ana hutawa waɗannan lokuta guda uku lokaci ne masu mahimmanci a kowace al'umma bayan kafin sallar asuba da bayan sallar isha da kuma tsakiyar rana lokaci ne da mafi yawa mutane suke samun su dan huta su cire tufafinsu a cikin gidajensu tare da iyalansu salafu auratin lakum Allah ya ce al'aura uku kenan a gare ku waɗannan Allah ya kira su al'aura saboda wuya ka ga mutum ya sa kaya wato isassu lokacin wannan hali in guri ne da ake rana ma ake zafi za ga mata zani dai kawai suke ɗora sai su ɗaurin kirji kawai su zaman su a tsakar gida ko kuma ka gansu suna shan iska sun saki jiki sosai to in zama gidanka ma ba ka da dama ka saki jiki a cikin gidanka kana jin tsoron kowa zai iya faɗo ma to shi ma akwai matsala shi yasa ma aka koyar da mutane su dinga sawa gidansu sakata duk wanda zai shigo sai ya kwankwasa dan wani bai da ladabi wani kuma kawai zuwa zai ya wuce ce kai zai ga yaro da gare ba ma ya kula da hankalin yaron sai ce shiga ranka ce ana sallama ko bai koya ma yaron cewa in ya zo ya tsaya ya sallama ba ko sai ga yaro a tsaya akan kai ce ana sallama to kaga ba ladabi kenan kai din tun kana da ladabi to sai ka ce kai shiga nan gidan kai mun sallama amma ka shiga ka tsaya daga soro ka ce assalamu alaikum sannan ka ce kaza kaza amma kuma wani da ganin yanayin yaron ma bai kamata ka aike shi gidan mutum ka ce maka sallama ba saboda ka gan shi bujaki haka babu babu babu babu tsari to bai kamata ka tura shi ka ce yo sallama a cikin wani gida ba shine Allah ta'ala ya ce laisa alaikum wala alaihim jinahun ba'dahunna babu laifi a kanku da kuma kansu wato bayan wannan lokacin waɗannan lokutan guda uku su Allah ta'ala ya ware sauran lokuta kuma babu laifi a kanku ko a kansu su shiga gurinku ko ku ba su dama su shigo in mutum kuma yana da wani ƙarin lokaci nasa to ba laifi shi ma ya ƙara ce ko banda lokaci kaza banda lokaci kaza wannan kuma lokacin ka ne wannan lokaci ne da Allah ta'ala ya baka ya kare ka in kana da ƙarin lokaci ko musanyen lokaci kai kuma kana iya shigo da naka ka ƙara cewa ka a zo min lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza saboda ina kaza ina kaza ina kaza ka a bugo min waya lokaci kaza da lokaci kaza wani program da muka yi a FM ta wata Freedom FM ta a Kano akan ladabin amfani da salula muka ce akwai GSM akwai lokuta akwai laduba guda goma sha uku da Sheikh Bakar Abu Zaid ya rubuta Adabul Hatif cewa kafin ka sai wannan din ma sai ka koyi waɗannan laduba din in ba haka ba sai kai ta amfani da ita ba yadda ya dace ba ko ko me kwanta amfane ka amfane ta sai zama ta cutar da kai to Allah ta'ala yace tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd suna masu dawafi a gare ku shashin ku a bisa shashi suna dawafi a juna suna wa dawafi juna dawafi ma'ana suna kewayawa cikin juna ba laifi ƴaƴanka su shigo su dinga kai komo a cikin gida wannan babu laifi kuma kuna cuɗanya da ƴaƴanku kuna cuɗanya da matanku babu laifi dama tsawaf an ce tsawaf wanda yake kai komo a cikin gida da yaron gida da ɗan gida da mai gida da ko matar gida waɗannan duk masu kai komo ne a cikin gida shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa magema a ciki ita hiya min at-tawafina alaikum wa tawafat ita ma tana cikin masu kai komo a cikin gida wanda take wato shige da fice to Allah ta'ala ya ce shige da fice shashin ku a bisa shashi masu kai komo ne a bisa juna kowa yana iya wato shiga gurin kowa ba tare da wata zarura ba sai dai a lokutan da bai shirya ba kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat hakanan Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa wanda a cikin ayoyin akwai wanda suke karantar da ku wajibi akwai wanda suke karantar da ku mustahabbi akwai wanda kuma suke nuna muku ja'izin abu da yin sa da barin sa duk ne wallahu alimun Allah yana da cikakken sani ya san abin da zai amfane ku dan haka ya umarce ku da yin sa ya san abin da zai cutar da ku dan harka ya hana ku hakimun kuma Allah ta'ala mai cikakkiyar hikima ne baya tsara abin da ba shi da amfani kuma baya hana abin da zai amfani mutane ko baya sa su abin da zai cuce su na'am وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza balagal atfalu minkumul huluma idan kuma ƙananan yara daga cikin ku suka kai balaga wanda mun faɗi ka'idodin balaga guda biyar ko shine wato akwai kaiwa shekara goma sha biyar kama yadda Abdullahi dan Umar ya ce na zo yakin Badar aka maida ni aka ce ina yaro amma da aka zo yakin uhudu sai aka banni na je lokacin na cika shekara goma sha biyar sannan imbatu sha'ar shi ma lokacin da za a kashe banu quraiza sai aka ce duk wanda aka daga hammatarsa aka ga bai gashi ba a kyale shi kenan wannan shi ma yana daga cikin alama na balaga sannan kuma ga wato jinin al'ada ga mace sannan kuma ga canzawan murya da bankarewar hannu ya ciki ko ya waje wanda wannan duk alama ce ta cewa wato an balaga ga ko mafarki aka kwanta bacci aka yi mafarki to sai Allah ya dauki daya wanda wannan shine muttafaqun alaihi duk ragowan alamomin wannan din ne wa iza balagal atfal minkumul huluma idan wato kananan yara daga cikin ku suka kai balaga suka kai mafarki falyasta'zinu su ma su nemi izini kamar ta'azana lazina min qablihim kamar yadda wanda suke gabanin su suka nemi izini wato kamar yadda sauran mutane suke neman izini a ayat da ta gabata ya yi wallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha to su ma idan ƴaƴanku suka balaga kakka ce babana ne a gidan ko baba ta ce a gidan ai ba ko da yaushe babanka yake so ka ganshi haka ba ba ko da yaushe babanka take so ka ganta haka ba wani ya ce ya rasulallah a gidan nan ba kowa sai babata ita ma duk sanda zai shiga sai na nemi izininta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana so ka ganta tsirara yace a yace to duk sanda zaka shiga ka ce assalamu alaikum na shigo ko ka dan tsaya ma kawai zaka ji ana to shigo mana kaga in a zaune take tana hutawa ko ta saki jikinta ko ta bude jikinta sai ta rubuce sai a ce to bismillah shigo amma kawai mutum ya fado kaga ba ka'ida kenan shi yasa aka ce in ƴaƴanku sun balaga to su ma su nemi izini kamar yanda wanda suka gabace su su ma suke neman izini mu ba ka'ida mu fa mu san sallama sosai da neman izini ba ko muhimmin al'amari ne har in ka sa doka sai a dinga cewa ga ya turanci shi yanzu ba ture ne ma gidansa ma sai ka wani wai tsaya ka ce wai in shigo ni din ne za a ce min in shigo ga wani sahabi yana cewa da aka ce in kila lakum rujuu farjuu huwa azka yace yayi ta yawo yana neman gidan da za a ce man koma dan komawar Allah ya ce huwa azka lakum dan ya samu wannan ladan na azka lakum to zaka ka'ida ce ta musulunci kada mu dinga barin gidan mu haka ba tare da bin ka'idodin shiga ba kamata ya duk wanda zai fito daga gidanka a san dalilin fitowarsa haka wanda zai shiga a san dalilin shigarsa kan gidanka ya zama baka san mai shiga ba baka san mai fita ba ko ba wata ka'idar shiga ba ka'idar fita ƴaƴanka da suke ciki da matanka bai kamata su fita baka sani ba haka kuma wanda yake waje bai kamata ya shigo baka sani ba to ga zama kofar gida tana da ka'ida tana da dokoki na musulunci shine Allah ta'ala ya ce falyasta'zinu su ma su nemi izini kamar ta'azana alladhina min qablihim kamar yadda wanda suka gabace su su ma suke neman izini wato suka gabace su a balaga ko suka gabace su a dokar da ta gabata kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakanan Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyinsa can yace al-ayat bai dangana su zuwa gare shi ba nan kuma yace ayatihi ayoyinsa wallahu alimun Allah mai cikakken sani ne ya san abin da zai amfane ku ya san abin da zai cutar da ku baya umarta ku da abin da zai cuce ku kuma baya hana ku abin da zai amfane ku hakimun kuma Allah ta'ala mai cikakkiyar hikima ne a cikin hukunce hukuncensa na'am والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم a can baya an yi bayanin dokokin sa hijabi wanda muka yi bayani akwai dokoki guda takwas waɗanda aka fahimta daga nassosi dangane ga ka'idodin hijabi sannan aka ce akwai alkhimar akwai akwai aljilbab akwai kuma alhijab sannan akwai niqab duk waɗannan duk an ce a sa su ne don a samu sutura a suturce mace a kare mutuncinta mace mai mutunci ce kuma duk inda ka ga mace ya kamata ka mutunta ta domin ko dai matar wani ce ko 'yar wani ce ko kuma uwar wani ce kamar da kai ma kake son an ga ka ko matarka ko mahaifiyarka a mutunta ta ya kamata kai ma ka mutunta na wasu kuma mace Allah bai sa ta inda za ta wulakanta ba in tana yarinya an ce babanta ne zai kula da ita in ta yi aure mijinta zai kula da ita in ta tsufa ‘ya'yanta za su kula da ita su da babu inda Allah ya batta a tozarce ko a wulakance to sai aka dawo kan tsohuwa ita ma ga ta dokokin Allah ta'ala ce wal qawaidu minan nisa'i gajiyayyu daga cikin mata wanda suka zauna a gida ko kuma alqawaid ibn qutayba yace al-ujjazu wanda sun gaji sun tsufa tukub tukub wahiduha qa'id ana cewa qa'id wa yuqalu inna ma qila laha qa'idun liqu'udiha an al-hayd wal walad an kira ta qa'id ne saboda ta daina yin jinin al'ada ta daina haihuwa wa qad taqa'udu an al-hayd wal walad wata ran ma takan zauna ko takan wato bariw ga barin yin haila da haihuwa to irin wannan tsofaffi din su ne su ma Allah ya ba su doka kata ce ni tsohuwa ce kuma ta dinga yin tabarruji tana fita sai Allah ta'ala ce wal qawaidu minan nisa'i zaunannu daga cikin mata waɗanda suka tsufa allati la yarjuna nikahan wanda ba sa buƙatar aure ba sa fatan yin aure saboda tsufansu to Allah ta'ala ce falaisa na jinahun babu wani damuwa ko laifi a kansu an ya ba'ana bahunna su aje tufafinsu ya zama ba su sa hijabi ba dan ba su sa hijabi da tsohuwa tukutuku da niqabi ka gani ai wannan kaga ba sai ta sa ba shine Allah ta'ala ya ce su waɗannan babu laifi su aje tufafinsu ghaira mutabarrijatin zinatin su ma fa su zamo masu yin tabarruji da ado kada su ma su dinga tabarruci dan ita ma tsohuwar ai akwai tsoho daidai da ta ko saboda haka aka ce ita ma kar ta dinga yin tabarruji tana yin wato shigar da bata dace ba wa an yasta'afifna Allah ya ce su kame khairul lahunna shi ya fiye musu alheri su kame gabarin yin adodin da kuma sakin tufafin nasu wato shi ya fiye musu alheri wallahu sami'un alim Allah ta'ala mai ji ne kuma Allah ta'ala masani ne wannan aya ko sunaye na Allah guda biyu akan kawo su dan a tsoratar ko kuma dan a kwadaitar in an ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani ne to ana nufin in abin kirki kake to Allah ya ji ka kuma ya ganka kuma zai saka ma haka idan abin tsiya kake Allah ya ji ka ya ganka kuma yana sane kuma zai saka ma saboda haka kwadaitarwa ne da wato tsoratarwa sannan hada sani da ji akwai hikima mai yawa kowane suna na Allah in kawo da shi shi kadai yana kunshe da hikimomi masu yawa Don mun ce asma'ullahi ta'ala a alamun wa awsafun kowane suna na Allah a alamun ne wa awsafun wato suna ne kuma sifa ne wallahu sami'un Allah mai ji ne kuma ya suma'u ko yana ji din alimun masani ne kuma ya alamu ya sani din da waɗannan sunaye guda biyu sun ce asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin wa in dallat ala wasfin ghaira muta'addin tadammanat amrayn to kowane suna anan muta'addi ne dan haka kujire abu uku zai akan suna na farko subutul ism lillahi azza wa jalla na biyu subut subutu sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal sannan subutu ha wa muqtadaha ma'ana mu yadda cewa sunan Allah mai ji sannan mu yadda cewa Allah yana ji sannan kuma mu yi aikin da Allah ta'ala zai ji isaka mana sannan mu yadda sunan Allah mai sani kuma mu yarda cewa Allah yana da sani kuma mu ji a jikinmu cewa Allah ya san halin da muke ciki na samu da rashi sawa'un minkum man afarra alqawla wa man jahara bihi duk ɗaya ne a wajen Allah wanda ya bayyana magana da wanda ya ɓoye ta wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur na'am ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ko ta al'ada mai kyau da mutane suke yi a da shi ne na ciyar da mutane abinci da ba mutane dama su dinga ɗaukar abinci a gidanka akwai abin da ake a wani yanki da ake kiransa kallami wanda ake ɗaukar abinci a dinga kaiwa almajirai a tsangaya haka kuma ko a ware wasu mutane wanda ba su da hali ko ba su da halin abinci ka ce ku dinga zuwa gidana kuna ɗaukan abinci saboda rashin hali ko wasu marayu da mahaifinsu ya rasu ba su da hali makota su ce a dinga ɗaukan abinci daga gidan mu ana kai musu to yanayin cin abinci wato wani abu ne da larabawa tun a zamanin jahiliya abinci ba komai bane a gurinsu mutum yana gama ya ci abinci shi kaɗai kamar wani abu ne ba daidai ba har akwai wanda yake tura bayi ya ce duk bawan da ya samo min bakon da za mu ci abinci tare da shi na 'yan tashi. Suna ka ɗabi'a ce mai kyau. to wannan ci da abincin ne Allah ta'ala yake ba mu ka'idansa, malamai suka ce da Allah ta'ala ya ce laisa alal a'ama harajun babu wani laifi akan makaho wala alal a'raji harajun babu wani laifi akan gurgu wala alal maridi harajun hakanan babu wani laifi akan mara lafiya to sai ko ba faɗi menene babu laifin akansa ba sai Allah ta'ala ce wala ala anfusikum haka nan babu babu laifi a kanku an ta'akulu min buyutikum ku ci a cikin gidan ku. to wannan bai yi ta'alluki da makahon da gurgun da kuma mara lafiyan ba da haka malamai suka ce dalilin saukan wannan aya sun kawo kauli guda biyar na ɗaya suka ce lamma nazala qaulahu ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili lokacin da Allah ta'ala ya saukar ya ce kada ku ci dukiyanku a tsakaninku bil batil to idan kun hada abinci kai da makaho kuka siyo abinci saboda tsoron wannan aya da Allah ya ce kar ku ci abinci kar ku ci dukiyanku bil batil da barna sai jama'a suke kyamar cin abinci da makaho dalili ba wai dan kyamar makantarsa ba sai dan ba zai ci da yawa ba za ka fi shi ci da yawa sannan bai san da nama yake ba da haka zaka cinye mai kyan ka cinye mai dadin kuma ka fi shi ci da yawa to sai suke ganin cin abinci da makaho za a zalunce shi domin ba zai ci mai daɗi ba ba zai laluba ya ga wanne ya kamata ya ɗauka ba sannan bai san loma nawa kake ba to sai suka daina cin abinci da makafi don kasu zalunce su na biyu kuma haka nan makaho din taharraja muslimuna an mu'akalatil marada wa zamna wal sai suka kyamaci cin abinci da masu wannan larura wa qalu at-ta'amu afdalul amwal abincin mutum shine mafi alherin dukiyarsa wa qad Allahu ta'ala an aklil mali bil batil gashi Allah ta'ala ya hana a ci dukiyar mutane da barna wal a'ama la yubsiru mawdi'a at-ta'am at-tayyib shi kuwa makaho baya ganin wato inda abincin mai dadi yake wal maridu la yastawfa at-ta'am mara lafiya kuma saboda rashin lafiya kafin yayi loma ɗaya kai kayi uku kaga kenan in aka tashi in yayi loma goma lokacin kai kayi talatin ka gani in yayi ashirin kai kayi sittin kaga wato kai cin wajen mutum uku kake kai kadai to saboda haka sai suke ga anan ma zalunci zai iya shiga dan haka a ware musu abincinsu dan ka a zalunce su na biyu anna nasan kanu idza kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wada'u mafatiha buyutihim inda al'ama wal a'raj wal marid wa inda aqaribihim idan mutane za su tafiya waje ko za su fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su bayar da makullan inda abincinsu yake ga makafi da guragu da marasa lafiya da kuma kusantansu wa kanu amurunahum an min ma fi buyutihim sai su ce in ba ma nan ma ku ci abinci a gidanmu ko ku je ku karɓi abinci iza taju fa kanu yattaquna an ya'kulu minha da haka suke kyamar kasu ci daga wannan wa yaquluna nakhsha alla nakuna anfusuhum bidhalika tayyibatan kada ya zama zuciyarsu ba ta yi daɗi da hakan ba to shine ayat ta sauka in ji malam sa'id bin musayyib ko na annar annal urjana wal umyan kanu yamna'una yumna'una min an mu'akalati al asiha su guragu da makafi ana hana su cin abinci da masu lafiya li'anna an na yatazarunahu mutane suna kyamar fa nazalat hadhihi al-aya aka ce a daina kyamar masu mutukar suna kwalliya suna tsafta su ma za a iya cin abinci tare da su don makanta ba abu ne da ake dauka ba haka nan gurgunta ba abu ne da ake dauka ba to mara lafiya ma akwai rashin lafiyar da ake dauka ko wacce ba a dauka in wacce ba a dauka ce shi ma sai a ci abinci tare da shi wannan shine abin da Sa'id bin Jubair da Malam Zahaq suka faɗa na hudu anna qauman min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمون المريض والزمن ذهبوا به إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمى الله عز وجل idan mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun rasa abinda za su ciyar da marasa lafiya da masu gurgunta da makafi sai su tafi da su zuwa ga gidajensu ko gidajen iyayensu wa ba'du man samallahu azza wa jalla fa kana ahlu zamanati yataharrajuna min akali zalika ta'am su ko marasa lafiyan so suke kyamar cin wannan abinci li annahu at'amahum ghairu malikihi dan wanda ya ciyar da su din ba wanda ya mallaki abincin bane to shine wannan aya ta sauka shine malam mujahid ya faɗa na biyar annaha nazala fi isqatil jihadi an ahli zamanati mazkurina fil aya cewa wannan aya ta sauka ne wajen ɗauke ma waɗanda suke da wancan larurar fita jihadi da duk wani abin da ake buƙatar ido wajen yin to an ɗauke makaho duk abin da ake buƙatar kafa wajen yinsa, sa to an ɗauke wa gurgu duk abin da ake buƙatar lafiya wajen yinsa, sa to an ɗauke wa mara lafiya daga ciki kuma akwai jihadi to shine Allah ta'ala ya ce babu laifi wato akan makafi da guragu da kuma marasa lafiya babu laifi duka akan su haka nan akan ku an ta'akulu min buyutikum ku ci a cikin gidajenku to malamai suka ce me ma'anan gidajen ku anan wasu suka ce gidajen ƴaƴanku domin gidan ɗanka gidanka ne ba laifi in sallama in je gidan ɗana in ce matarsa zubo min abinci ba za ta ce ai mai gidan baya nan ba ba ni ne uban mai gidan ba a ai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yace a ƴaƴanku aikinku ne saboda haka abinda ƴaƴanku suka tattala naku ne kuma yake cewa anta wa maluka li abika inna atyaba ma ya'kulu al-insanu min kasbihi wa ibnuhu min kasbihi wani yaro ne ya kawo karar babansa cewa duk sanda ya tara kuɗi sai uban ya kwashe ya kashe shine yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce anta wa maluka li abika da kai da kuɗinka kayan babanka ne da haka babanka in yazo ya fasa ma banki ya ɗebi kuɗin ya kashe ba komai ka bankin sa in kai ka fasa bankin kuma a kama ka ba yawwa to shine kun ga to shine suka ce ana nufin gidajen ku anan gidajen ƴaƴan ku domin ba hikima a ce gidajen ku ana nufin kai ya zama tahsilul hasil ai da mutum zai ci abinci a gidansa to suka ce wannan buyutukum din ana nufin gidajen ƴaƴan ku ko kuma asani albuyutin lati yaskununa ha wa hum fiha wa hum fiha iyanu gairihim gidajen da suke zaune amma kuma akwai iyalan wasu a ciki to wannan shi ma fa yakuna al-khitabu li ahli ar-rajul wa waladihi wa khadimihi sai zama anan ana nufin iyalan mutum da ƴaƴansa da masu masa hidima na uku suka ce annahu buyutuhum su gidajen su ne wal muradu akluhum min mali iyalihim wa azwajihim ba laifi dan ka ci abinci daga iya abincin iyalanka da matanka ko da ka ce ta abinci ba laifi ta zuba maka ci li'anna baitul mar'ati ka baitul rajul domin gidan matarka inda take to kai ma gidanka ne irin auren nan da ake cewa ka ko sandarka ka koma gidanta ka tare kaga in an samu zaman lafiya shi kenan ranar da rikici ya tashi kuma sai ka nema a kura kai ka kwashe kayanka to shine Allah ta'ala ce wato babu laifi ku ci a waɗannan gidaje naku aw buyuti abaikum ko a cikin gidajen iyayenku da kakanninku dan ka je gidan babanka kace a zubo ma abinci ba laifi ko da baya nan abincin da aka zuba ma in kace halal ne haka nan kakanka in ka je gidan kakanka kace a zuba ma abinci babu laifi aw buyuti ummahatikum ko mutum ya je gidan wato kuka je gidajen iyayenku nan ma ba laifi ku ci abinci a cikin gidajen iyayenku mata babarka ko tana aure a wani guri ka je dan ta zuba ma abinci ai ba za a ji zafi ba ko mafi yawa irin wannan abincin ba mutane ma sukan damu da shi ba ba za ka ji mutum ya ce dan me yasa aka zuba wa na abinci ba sai dai ku in rowar tasa ta kai lamba daya aw yuti ihwanikum ko gidajen yan uwanku dan uwanka anan an yi itlaqin sa da shaqiqi da li'abdi da li'ummi dan ka je gidan dan uwan da kuke uwa daya ko uba daya ko uwa daya uba daya kace a zubo mun abinci matarsa ta zubo ma abinci babu laifi dan ka ci wannan abincin ko da ku bai sani ba aw wuta akhawatikum ko kuma gidajen yan uwanku mata su ma yan uwa mata hawa uku ne akwai wacce kuke uwa ɗaya da ita akwai wacce kuke uba ɗaya da ita akwai wacce kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ita ita ma ba laifi dan ka je gidanta ka ci abinci aw buyuti a amamikum ko kuma gidajen ammomin amma ita ce kanwar uba ko yar uba ita ma iri uku ce akwai wacce take baba ɗaya da baban mutum akwai wacce take uwa ɗaya da baban mutum akwai wacce take uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum ita ma kowace a nan ko ko kanwarsa dan ka je gidanta mijinta baya nan an zubo ma abinci kaci a cikin abincinsa to wannan abincin da ka ci ba haramun bane dan dalili ne yasa ka je gidan kuma aka zuba ma abinci ka ci buyuta ammatikum ko kuma buyuta ammatikum a amanikum mazan kenan ammatikum kuma matan a amanikum ammomin ku maza ka je gidan kanin babanka kowan babanka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum matarsa ta zubo ma abinci ka ci babu wani laifi a nan shi ma aw tikum ɗin tikum din kuma ita ce macen idan mutum ya je gidan kanwar babansa koyar babansa wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babansa aka zubo masa abinci ya ci babu wani abu aw yuta akhawalikum akhawalikum sune kuma wato kannan uwa ko yayyan uwa su ma guda uku ne wanda suke uwa ɗaya da baban mutum ko uba ɗaya da baban mutum ko uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum shi wannan namijin wanda suke baban su ɗaya da babanka ko baban su ɗaya da babanka ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ka je gidansa aka zubo ma abinci to wannan abincin da ka ci shi ma babu wani abu aw buyuti khalatikum khalatikum kuma ita ce ita ma kanwar uwa ko yar uwa ita ma guda uku ce wacce suke uwa ɗaya da baban mutum ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ita ma ba laifi a ci abinci a gidanta aw ma malaktum mafatiha ko kuma wanda kuka mallaki makullansa to me ake nufi da wanda kuka mallaki makullansa anan malamai suka yi maganganu guda uku na ɗaya suka ce annahu wakilu la ba'sa an ya akula yasira aka baka baitul mali a hannunka ba laifi ka auni kwano ɗaya ka je ka girka a gidanka amma ka rariki dukiyar jama'a wannan ko mutum ya ci haramu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lana amilan wa laysa lahu zawja falyattakhidh lahu zawja wa man kana lana amilan فليس له خادم فليتخذ له خادم wanda yake ma'aikacinmu ne ba shi da mata to lalle a sayar da za a yi a ciki a sama masa mata wanda yake ma'aikacinmu ne ba shi da mai hidima to a sama masa mai hidima to wannan ba laifi dan ka ɗauki abin da za ka ci kaɗan wanda babu barnatawa a sa shine ma au ma malaktum mafatiha hudin abin da kuka mallaki makullansa makullan gurin na hannunka to babu laifi shine wakili la ba sa an yi akulal yasira ba laifi wakilin da aka bashi makullin wajen abinci ya dan ci kaɗan wa huwa ma'ana qaul ibn abbas wa qara'a sa'id ibn jubair wa abul aliya aw ma ko da kuka mallaka masa mafati hagu kuka mallaka masa makullai to wannan babu laifi shi ma ya ci wanda yake su to din bi dammil mimi lami to sannan fassara ta biyu baitul insani allazi yamlikuhu gidanka da ka mallaka wanda mukulli hannun ka wanda yake ba kowa kamar su to to ba laifi a shiga wannan gurin a ci abinci kamar yadda malam katada yake ko kuma na uku buyutul abid wato gidajen bayin mutum ai kuma bayi da wuya kaga gidansu daban sai dai wasu malaman sun fassara shi da kamar gidan baki da ake yi mafi yawa za ka ga mutum yana harka da jama'a ya sa a masa wani gida na musamman da baki suke sauka to wannan ba laifi a je nan ma a ci abinci au sadiqiku ko kuma abokinku abokinka shi ma za ka iya tura gidansa ka ce a zubo ma abinci in dai abokin aboki ne dan ya ce sadiqi man du sharra anni wayar yarmi bil adawati marrabani wa yahfazuni idza ma gibtu anhu wa arjuhu li na'ibati zamani kaga aka da wannan aya abokai sun zama yan kadan kenan yace aboki na wanda yake kare sharri ga na kuma yake gaba da wanda nake gaba da shi yake son wanda nake so yake kin wanda nake ki sannan wanda yake kare mutunci na in bana nan kuma in na shiga bala'i shine wanda in je gurinsa na samu mafita aka ce abokinka shine wanda ya gaskata ka ka gaskata shi daga sidiku ne in in ka ce ban dubu daya to in yace babu babu amma akwai kafi karfin dubu ɗayan a gurinsa shine sadiq ka gaskata shi in ka ce zo in ka ga bai zo ba to akwai wani abin da ya hana shi muhimmi to ga abokai sun zama yan kaɗan kenan to shi ne ya ausa au sadiqiku ko kuma wato abokinku shi ma ba laifi wato ka tura gidansa a kawo ma abinci ka ci wannan shi ma ba haram aka ci ba laisa alaikum jinahun Allah ya ce babu laifi a kanku an ta'kulu jami'an ku ci abinci tare au ashtatan ko kuma daban-daban ba laifi a ci abinci tare ko daban-daban dalilin sauka wannan aya an ce wata kabila ce daga banu kinana ana kiransa banu laisin sun kasance suna kyamar mutum ya ci abinci shi kadai har ma mutum yakan zauna ya jira abokin ci har awayi gari bai ci abincin dare ba yana jin cewa ai ba mutunci na ci abinci ni kadai sai na nemo abokin ci kamar da malam tsatata da malam zahaq yace ko kuma wasu mutane ne cikin ansar sun kasance ba sa cin abinci idza nazala bihim dayfun illa ma baytihim sai da bakin su shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya musu sauki cewa ba laifi ku ci abinci tare ko kuma ku ci daban-daban sau ko kuma na uku musulmi sun kasance suna wato kyamar su ci abinci tare da marasa lafiya masu daruran can makafi da guragu to shine Allah ta'ala ce to babu laifi dai a ci tare ko a ci ararrabe. anan a nan an kore haraji ne ba afdaliya aka kore ba afdaliya na nan cin abinci tare ya fi fiye da cin abinci daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku haɗu akan abincin ku sai Allah ya sa muku albarka zakan za a ci abinci a ci tare ya fi lada ya fi kuma alfarka fiye da kowa ya ci daban-daban har annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da sahabbai yace mai abincin mutum ɗaya a gidansa ya tafi da mutum biyu mai abincin mutum biyu ya tafi da mutum uku mai abincin mutum uku ya tafi da mutum hudu saboda ka ƙarin adadin masu cin abinci ƙarin albarka ne da alkhairi shine Allah ta'ala ce fa'iza iza da kaltum buyutan in kun shiga wasu gidaje anan na kira fi siyaki shart ta hada da kowane gidaje amma malamai suka yi fassara uku suka ce ana nufin gidajenku fa sallimu ala ahalikum wa iyalikum in kun shiga gidajenku ku yi wa iyalanku sallama da kuma waɗanda suke karkashin ku shine malam Jabir bin Abdullah da Tawus da Qatada suka ce ko kuma anna hal masajid tunda buyutan ba a yi idafasa zuwa ga kowa ba fi buyutin azinallahu an turfa ma'ana zaka shiga masallaci ka ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim allahumma iftah li abwaba rahmatika allahumma salli ala muhammadin wa sallim inda mutane a masallacin to sai ka fara yin tahiyatul masjid kai musu sallama ko sai kai musu sallama kai tahiyatul tahiyatul masjid ibn qayyim yace sai kai tahiyatul masjid kafin kai wa mutane sallama saboda mutumin nan mai bata sallarsa da ya shigo masallaci sai da ya salla sannan ya zo yawa annabi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa salli fa innaka lam tusalli ya je sake yin salla ya dawo yawa annabi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam koma kai salla sallaka bace ba kenan sai da ya fara yin wato nafila sannan yayi sallama to suka ce anan ana nufin buyutan anan tunda ba izafan su zuwa ga kowa ba to yana nufin wato kowane irin daki kowane irin gida kenan sun hada da masallatai wannan shine fassarar da wato ibnu abbas yi ko kuma buyutul ghairi in za ku shiga gidajen wasu fal idza dakhaltum buyuta ghairikum fasallimu alaihim in za ku shiga wasu gidajen da ba naku ba to ku yi musu sallama wato ya zama kamar taukidi ne akan dokar farko amma imamu tsabari a cikin juz'i na tara shafi na ɗari uku da hamsin da takwas yace wa aulal aqwali fi zalika bisawab qawlu man qala ma'anahu fa idza dakhaltum buyutan min buyutil muslimina falyusallim ba'dukum ala ba'd in za ku shiga gidan musulmi to ku yi wa junan ku sallama tahiyatan wannan gaisuwa ce wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha idan mutum ya maka sallama yace assalamu alaikum kai ma ka iya cewa assalamu alaikum ko yace assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko yace assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wata rana ana zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wani yazo yace assalamu alaikum sai annabi ya ce goma sai wani ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce ashirin sai wani ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai manzo Allah ya ce talatin sai sahabbai suka ce me kenan yace wanda yace assalamu alaikum ya tsaya lada goma Allah zai bashi in ya ƙara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ƙarin wa rahmatullah da ya sai a bashi lada ashirin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ƙarin wa barakatuhu sai a bashi lada talatin to shak albani a cikin silsila sahiha ya ce akwai ƙarin wajen amsawar ka ƙara wa magafiratu idan mutum ya ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu sai ka kara ka dan wuce shi da daya shine fa hayyu minha fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kai masa don mutun yayi ma uku kai baka da kari kenan amma wajen farawa kai ba za ka yi hudu ba dan kai hudu ka cike shi kenan shi ba zai maka hasana min ha ba tunda ba sama da hudu sai dai ka tsaya a uku ko ka ce assalamu alaikum shi ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi kuma ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratuh kenan shi mai farawa ba zai kara wa magafiratu ba sai mai amsawa shine zai maka a hasana minha aw rudduha ko daidai da kai ko ya kara maka daya shine Allah ta'ala yace a tahiyatan min indillah wannan wato tahiyatan gaisuwa ce wacce Allah ta'ala ya saukar don ta zama mai alheri tsakaninku min indillahi daga wajen Allah mubarakatan tayyibatan sannan mai albarka ce kuma wato mai tsarki ce wacce take tsarkake tsakaninku yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ila ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum manzo Allah sallallahu alaihi sallama yace na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani ba za ku yi imani ba sai kuna son juna in gaya muku abin da in kuna yin sa za ku ji kuna kaunar junanku sahabbai suka ce eh yace ku dinga yada sallama a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma ji wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ji wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratuhu kenan shi mai farawa ba zai kara wa magafiratuhu ba sai mai amsawa shi ne zai maka a hasana minha aw rudduha ko daidai da kai ko ya kara maka daya shine Allah ta'ala yace a tahiyatan min indillah wannan wato tahiyatan gaisuwa ce wacce Allah ta'ala ya saukar don ta zama mai alheri tsakanin mai min indillahi daga wajen Allah mubarakatan tayyibatan sannan mai albarka ce kuma wato mai tsarki ce wacce take tsarkake tsakanin ku yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ila ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da Allah wanda raina yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kuna son juna in gaya muku abin da in kuna yin sa za ku ji kuna kaunar junanku sahabbai suka ce eh yace ku dinga yada sallama a tsakanin ta'ala ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka nan Allah ta'ala yake bayyana muku ayoyi la'allakum taqiluna dan ku hankalta hankali iri biyu ne matsubu da masmu al-aqlu aqlani matbu'un wa masmu'u wa la yanfa'u matbu'u masmu'u idza lam yakun matbu'u kama la tanfa'u daw'ul aini idza daw'u shamsu mamnu na'am إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم واستغفر لهم الله إن إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون lalle muminai na gaske allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza kanu ma'ahu idan suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ala amrin jami'in a sa wani al'amari da ya tara su wato annabi ya kira wani taro kamar sallan juma'a ko idi ko mitin ko tattauna wata maslaha ta al'ummar musulmi to lam yazhabu ba sa tashi su tafi hatta yasta'zinuhu har sai sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ne ma na kowane taro a duniya bai kamata ana taro da kai ka tashi ka fita baka nemi izini ba sai mutum ya ce to Allah ina da wani abu in an ga dama an ga watakila in ka tafi ba zai cutar da taron ba sai a ce to je ka dawo in kuma an ga cewa ra'ayinka ake so ko dabaraka ko hikima a ce to Allah ya hakuri a karasa shine Allah ta'ala ya ce to haka nan in ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a bisa wani al'amari jami ai ala amr ta'atin yastajmi'una alaiha wanda suka taru kamar jihadi kamar juma'a kamar idi da sauran abubuwa da annabi yake kiran jama'a zo a tattauna lam yazhabu hatta yasta'dhinuhu innal ladhina yasta'dhinunaka waɗanda suke neman izininka kafin su tafi ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi waɗannan su ne waɗanda suke yin imani da Allah kuma suke yin imani da manzansa cikakken imani ya yi wallazina amanu stajibu lillahi walin rasuli iza akum lima yuhyikum baya kamata Allah ta'ala ya kira ku wani mitin ko annabi ya kira ku mitin na tattaunawa akan maslaha ta addinin musulunci kowa ya ce bai da lokaci fa iza ka li ba'd sha'anihim Allah ce idan suka nemi izinin ka zuwa ga shashin wani sha'ani da ya shafe su kamar mutum yana da larura yana so ya tashi ya tafi fa azalli man shi'ita minhum kai izini ga wanda kaga dama daga cikin su wato sharadi biyu kenan idan suka nemi izinin ka zuwa ga wani muhimmin al'amari shi ma ba ka kawai mutum ya ce zan tashi na gaji ba sai idan wani al'amari mai muhimmi sannan mutum ba zai tafi ba sai annabi ya masa izini to Allah ya ce fa azalli man shi'ita minhum kai izini ga wanda ka ga dama daga cikin su wastaghfir Allah kuma ka nema musu gafara kun ga Allah ta'ala yana cewa annabi ya nema wa sahabbai gafara duk sanda wani abu suka yi ba daidai ba sai Allah ya ce ka nema musu gafara shi ma Allah ta'ala in sun masa abu ba daidai ba sai ya yi musu gafara saboda sahabbai bayan annabawa babu wasu mutane masu daraja a wajen Allah kamar sahabbai Duk da ka karanto aya idan suka yi laifi wa Allah Allah baya rufe aya sai ya yafe musu Allah ta'ala ya ce alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum sai ce ne fataba alaikum wa afa ankum Allah ya san da yawa daga cikin su wasu suna ha'intar kawunan su amma Allah ya tuba gare ku ya kuma yi muku afwa to Allah aka yi wa laifi kuma ya ce ya yafi sai me sannan Allah ta'ala ce laqad sarakakum Allah wa'adahu wa laqad sarakakum Allah wa'adahu idh tahussunakum bi iznihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu zu fadli ala al Allah ya faɗi laifin da suka yi na gudu a yakin Uhud sai Allah ya ce to amma Allah ya muku afuwa Allah mai falala ne akan mu'minai innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai ce me wala qad afallahu anhum inna Allah ghafurun halim Allah ya yafe musu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka dinga nema musu gafara fa afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil Allah ya ce wa annabi yayi abu uku kuma lalle annabi abu ukun nan na farko kai wa sahabbai afuwa na biyu ka nema musu gafara na uku kai shawara da su kai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hatta mala'iku Allah ta'ala ce wa yastaghfiruna lil ladzina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ta للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب jahim. can ma yace fa annahu la ilaha illallahu, Allah wastaghfir li dhanbika wa lil wal mu'minati wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathawakum inna Allah gafurur rahim hakika Allah mai gafara ne ga bayinsa kuma mai jin kai ne ga bayinsa Allah ya mana rahama ya ji kanmu na'am لا تجعلوا ka الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala ce la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam anan masdar ne mudaf yahtamil ismu fa'il wa yahtamil ila maf'ulihi kama Allahu nur dinnan da muka ce Allahu nurus samawati shi ma yahtamil nur din idafa ne ila fa'ilihi ko ila sifatihi na ko dai sifa ce ta Allah ko kuma halitta ce ta Allah to Allah ya ce ka ku sanya kiran annabi ku kira shi ko shi kira ku kaga ar-rasul anan mudaf ne ila al-masdar zai iya dauka shine mai kiran ko kuma shi za a kira to duka biyan ake nufi kada ku sanya kiran da annabi yayi muku kamar kiran shashin ku kaga dama ka zo kaga dama ka ka zo a da annabi ya kira ku ko me kuke ku bari ku taho ko sallah kake annabi ya kira ka tafi ka je kira kuma a cikin sallah kake in ka gama ka daka ci gaba da sallar ka wata rana ya kira wani sahabi ya ce ai sallah nake ya ce Allah bai ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum ko sallah kake annabi ce ya ka kawai taho raka dai kai biyu kai taho ba sai ka yanke ba ka zo ka ce gani ya rasulullah in yace je ka kai kaza kai kaza ka ce to a cikin sallah kake ka je ka dawo ka zo ka dora annabi ne kada yake da wannan sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ka ku sanya kiransa kamar kiran sauran jama'a ko kuma ka ku sanya kiran da kuke wa annabi ku kamar kiran sauran jama'a Ka ce mudi shehu sahaka ba wa annabi haka ba cewa ya muhammad sai dai ka ce ya rasulullah ko ya nabiyallah ko ya khalilallah sai dai a kira shi da abin da Allah ya bashi na daraja shi ma Allah ta'ala ko kiran annabi zai baya kiransa da sunansa haka sai dai ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasulu la yahzunka allazina yusarifuna fil kufr ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي حرض المؤمنين على الكتاب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لما تحرم الله لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك سنة ديوا ko kuma ce ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila amma to inda ya kawo Muhammad sallallahu alaihi wasallama to a cigan labari ne kuma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum wallazina amanu wa Aminu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa min rabbihim muhammadun rasulullah kun ga duk inda sunansa ya zo labari ne amma zai kira shi ba ya kiransa haka to kai ma kaka ya Muhammadu ba a cewa haka ba ka'ida ce rashin ladabi ne da rashin tarbiyya sai dai ka ce ya Rasulullah ko ya Nabi Allah ko kuma la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya addu'ar annabi kamar ragowar addu'an mutane kanka bari annabi in yi maka kyakkyawan addu'a za ta bi ka in yi addu'a a kanka kuma za ta bi ka to da haka addu'a nau ba kamar addu'a sauran mutane ba bane addu'a kenan nan na addu'a na aima addu'a laka au alaika to kaka sanya ta annabi irin ta kowa to shine duk an fassara wannan guda ukun da shi ka du'a ibadukum ba'da kamar kiran shashin ku shashi ko kamar kuma addu'an shashin ku ga shashi qad ya'lamu lahu haƙiƙa Allah ya san allazina waɗanda ya ta tasallaluna suke tserewa daga cikin ku shine ake cewa ya sulale minkum daga cikin ku liwazan suna fakewa a jikin shashi wannan ya manne a jikin wannan a ce kare ni kai ga in gudu kai ma sai kare ka sai ka gudu munafikai kenan sai su dinga guduwa sune suke cewa annabi inna buyuta na aura wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa firara shine ma'anar liwaza din falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi Allah ce lalle masu sabawa al'amarinsa ha'un dinna wasu ce yana komawa kan annabi sallallahu alaihi wasallam masu sabawa umarnin annabi su kiyaye kansu ko masu saba umarnin Allah su kiyaye kansu an tusibahum fitnatun kan fitina ta shafe su fitina din nan an mata fassarori guda uku cewa fitina din nan zai iya zama a kashe ku a duniya a kuma yi muku azaba a lahira ko kuma azaban lahira ake nufi ko kuma azaban nan wato fitina din nan tana nufin wato mutum ya kaucewa hanyar gaskiya shi ma zai iya ɗaukan fitina din to Allah ya kiyaye mu da duk waɗannan fitina ad-dalalatu wasu ka fassara ma da bata kamar da ibnu abbas ya fassara ko bala'i a duniya an fassara shi da musifa abin nan din wato fitina din ko kuma kafirci ko karkacewa gaskiya duk mai saba Allah da manzansa wanda zai iya afka masa duka ko shashi ko duka aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ta shafe su ko dai azabar duniya kawai ko azabar lahira kawai ko kuma azabar duniya da lahira duk za ta iya shafar wanda ya saba wa Allah da manzansa ala Allah ce ku saurara inna lillahi ma fis samawati wal ard lalle dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai shi ya mallaki wannan kun ga wannan tauhidin rububiyya kenan radullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir kad ya alamu hakika Allah ya san ma antum alaihi abinda kuka kasance a kansa na alheri da sharri kuma ya rubuta wa yawma yurja'una ilaihi a ranar da ake mayar da su zuwa ga Allah fayunabbi'uhum Allah ya ba su labari bima amilu da abinda suka aikata na alheri da na sharri duk mutum zai gani wa wudi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahadan komai gashi nan a gaban mutum zai gani ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi fayunabbi'uhum Allah zai ba su labari bima amilu da abin da suka aikata in khairan fa khairun in sharran fa sharrun man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai wanda ta ake ake kira kulliya amma mutlaka duk wata kullu wasu na cewa akwai kullu juz'iyya akwai kullu kulli akwai kullu akwai kulli akwai kulliya akwai juz'u akwai juz'i akwai juz'iyya to wata kullu din kai da ganin ta ka san wani abu ya shige ta kamar wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim ma'ana an bata duk abin da ake ba mai mulki ba wai komai da komai aka bata sama da kasa ba can kuma Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kaga ba komai ta rugurguza har da sama da kasa ba ka gani wa kana wara'ahum malikun akuzu kulla safinatin kulla safinatin anan ba kowane jirgi yake karba ba tunda da yana karban kowace da wacce aka aibanta ta ma sai ya karbe ta to anan shine ma'anan wannan to amma a wajen bi kulli shay'in alim babu wani abu da ya fita komai Allah ta'ala ya san shi shi yasa imamu shaukani a cikin irshadul fahul ila tahqiqil haqqi fi ilmul usul yace duk wata am yana da khas amma banda wallahu bi kulli shay'in alim irin su ahata bi kulli shay'in ilma wa ahata kulli shay'in adada wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la illa fi kitabin mubin ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا amanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyama inna allaha bi kulli shay'in wannan sani ne na Allah ta'ala da ya game komai da kowa dan haka wannan ma akwai tsoratarwa akwai kuma kwadaitarwa in abin kirki kake Allah ya sani zai saka ma idan abin tsiyama kake Allah ya sani zai saka ma to Allah ta'ala yafe mana abin da muka yi na kusakurai Allah ta'ala kuma ya ba mu lada abinda aka faɗa a cikin wannan sura suratul nur na lada da alkhairi da rahama da jin kai Allah ya samu a ciki abinda aka faɗa na azaba da taɓewa Allah ya tsare mu abinda muka faɗa daidai a cikin tafsirin wannan sura suratul nur Allah ta'ala ya ba mu ladan inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk shi ne dan kasuwa ne sannan kuma yakan je ka tuka shaguna misali a bashi farashi sai goro wani abu kamar ɗari biyu ko wani abu da ya kama da haka domin shi ma ya samu wani abu kan farashin da aka bashi domin sai wannan kuɗin ne yake wannan shi ake kira dillanci shi kuma dillanci ya halatta ta fuskokinsa guda uku abdullahi dan abbas ya ce dillali shine wanda zai shiga kasuwa ba shi da rumfa ba shi da kuɗi amma ya san harkar kasuwanci sai a ce masa ga wannan kaya je kaka siyar dubu ɗaya aka baka shi farashinsa abin duk da ya hau kai ka ɗauka naka ne kaga ko dubu nawa ya siyar shi kenan siga ta ɗaya kenan siga ta biyu a ce ga wannan littafin ka siyar da shi dubu ɗaya dubu na nake so ka siyar kaka ƙara ko kwabo kai kuma zan baka naira ɗari biyu to a nan dole isiyar dubu ɗayan ba zai ƙara komai ba domin me abin ya yanke ma farashin da yake so a siyar kuma shi ma an yanke abin da za a bashi to wannan siga guda biyu duk ana yin dillanci da ita na uku kuma a ce ɗauki ka kewaya abinda aka samu abinda ka siyar ko nawa ka siyar ko nawa ka siyar ka zo mu raba ribar akan dubu ɗaya ni ma na same shi amma duk ko nawa ka samu ka zo mu raba in ka siyar dubu ɗaya abin an siya an siya maka an baka akan dubu daya in ka siya dubu daya ɗari biyar sai ku zo ku raba wannan ribar ku biyu to wannan duk ya halatta in ji Abdullahi dan Abbas abinda bai halatta ba shine yin ƙarya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine ba ka da kaya mutum ya zo ka tare shi ka ce ina za ka ce ciki zan siyo kaya ina da shi yana cikin suto zauna a can sai ka zaunar da shi kai kuma ka tafi nema in ka samu sai ka ce masa ai ka samu za ka siyar mar kuma alhali ba naka bane shine bai ma laisa indaka ala an yakuna indaka halan ka siya wa mutum abin da ba ka da shi kuma baya hannunka bayan ka siyan ma kuma sai ka tafi neman abin to wannan shine kayi na da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma dillanci halal ne ta fuskokin sa guda uku shine ka karbi kayan ka aje a gurin ka in mai siye ya zo ya siya ka dauri baka kai mai wa mai kayan kayan ka mai wa da mai kayan kudin sa ka kato wani to wani yazo zai shiga addinin musulmi to wata ce to bismillah daga ina kike ta iso daga ina take bolari kina so ki shiga addinin musulunci ke kika gamsu za ki shiga addinin musulunci a kan kanki za ki addini saboda Allah to zan faɗa miki wasu kalmomi in na gama sai fassara miki abinda kalmomin suke nufi ashhadu ashhadu ki dinga maimaita abin da na faɗa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah to wannan abin da kika wannan kalma da kika faɗa ita ake kira kalmar shahada abinda kika ce kin shaida kin yarda ba wanda za a bauta mata gaskiya sai Allah kin yarda zaki bauta Allah shi kadai na biyu kika ce kin yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan abin da kika faɗa da larabci din na fassara miki da Hausa kin yarda hakan to yanzu kin zama musulma sai sunanki me sunanki sunanki na ba me sunanki kai wanda ake kiran ki da shi a baya menene monika Monika. to monica lawski ko can ran arnan to wannan sunan naki ba suna ne mai wani amfani ko mai wata ma'ana da muka gane abin da yake nufi ba cikin sunayen musulmi akwai sunan da kike so wanne suna kike so a cikin sunayen musulmi Fatima amma kin yi zaɓen suna kin zaɓo sunan Fatima Fatima yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama daga cikin 'ya'yansa mata guda hudu mahaifiyar Hassan da Husaini matar Aliyu bin Abi Talib kin zaɓo babban suna saboda haka daga yau za a ci gaba da kiran ki suna Fatima Allah ya miki albarka ki tabbatar da giya addinin musulunci wanda ya shiga addinin musulunci akwai wasu ka'idodi da zai bi na ilimi da karatu da kuma wasu abubuwa da zai fara yi farkon shigansa musulunci to akan wannan aiki mun tanadi wasu mutane mun horar da su akan yadda za su yi miki bayani saboda suna nan kusa da ke yan kwamiti za su koma da ke gefe su miki bayani abinda mutum da ya shiga musulunci zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza waɗannan abubuwan za su yi miki bayani sannan kina da wasu matsaloli ko wani abu da kike bukata ko wasu shawarwari to duk ki gaya musu sun zama yan uwanki kin zama yan uwansu ke yanzu musulma da duk wanda yake nan gurin an zama ɗaya tare da ke kuma sannan musulunci yana yi ma duk wanda ya shiga addini bushara da cewa Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata naka muna roƙon Allah ya tabbatar da ke a cikin musulunci Allah ya karɓi musuluncin ki Allah ya sa ki yi ilimi ki amfanar da musulunci ke ma ki kira ki jawo wani zuwa ga addini akwai sanarwa ya idar da sallar farilla ba zai yi addu'a bayan wannan sallar ba in haka ne to a dakin addu'a kuma yaya za a yi addu'a bayan sallar farilla ai tana nan mai yawa annabi ya koyar da addu'o'i sun kai nau'i nau'i har goma sha ɗaya sai dai kowa ana son ya yi tasa ne saboda kowa lokacin da yake da shi kaɗan ne in kai sallan farilla bayan kai sallama ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سيكي سبحان الله 33 والحمد لله 33 wallahu akbar 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتيكي دريد شي كي قل هو الله ديا فلك ديا ناس ديا آية الكرسي ديا wannan sune annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar in kuma kana da wata bukata taka fasinal ta musamman to kuma sai ka roki Allah da ita kamar yadda Hafiz Ibn Hajar Asqalani ya ka a Fatahil Bari haka nan Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad shi ma ya kawo wannan Allah sa mu dace wai tafsirin wannan ai sai awa daya laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun man manzo ya zo muku min anfusikum a wata ƙira min anfasikum mafi tsadar ku ko min anfusikum daga cikin ku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahalar da ku to abu ne mai nauyi a kansa baya san abin da zai wahalar da ku harisun alaikum mai kwaɗayi akan abin da zai amfane ku bil mu'minina ra'ufur rahim kuma mai rangwame ne mai rahama ne ga muminai shi annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai rahama mai tausayi ga muminai baya san abin da zai wahalar da su da haka wannan tana karshen wato cikin sura ta tauba kuma ta kunshi abubuwa da yawa na falalar annabi sallallahu alaihi wasallama da falalar al'ummansa da kuma darajojin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da su a wajen Allah to karshenta ta ne fa in tawallahu kun hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana karanta wannan hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim bakwai da safe bakwai da yamma Allah zai kare ka daga sharrin mutane sai kuma ana cewa za a shafa a fuska ne kawai kai ja kai kaji ana cewa ni kuma a cikin sahihul bukhari da muslim na gani saboda haka kai ma na kan sai ka je ka ga inda ka gano shi ranar wannan tambaya ya ce mutum ne yana azumi yana goge bakinsa da ashwaki sai jini ya fito masa na matsayin azumin sa abinda zai kawai sai ya tofar ya kurkure bakinsa shikenan kai ya haɗe tambaya yana cewa malam shi ne damuwa ce masu yawa sai yake addu'a Allah ba ya kaura sa to me ya haka ne la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin nazala bihi fa in kana la budda fa'ilan اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa saboda wata damuwa da ta dame shi amma in ba makawa sai ya yi fatan mutuwa din to ya dinga cewa Allah ka raya ni idan rayuwa ta tafi alkhairi Allah ka ɗauki raina idan ɗaukar ran nawa ya fi alkhairi amma yace tsawon rai yana ga alheri ga mutum biyu in sako kake tsawon ran zai sa watakila ka tuba gaba in alheri kake tsawon ran zai sa ka ƙara aikin alheri yace tuba liman tsada umruhu wa hasuna amaluhu madalla da mutumin da ransa ya yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau yana cewa shi ne biyo mutane a sallah raka abu yi raka sai ya ba shi da Allah sai ci gaba da sallah bayan kuma gida hankali hankalinsa bai kwanta ba sai ya sake sallar sa na ina mutum sallar ba musa to ai ya zai ci gaba da sallah ya san ba shi da alwala ai da bai sani bane har sai da ya gama sallah amma kana tunowa baka da alwala sai ka fita ka jawo wani ko baka jawo wani ba su sa tura wani dan ka san ka jawo musu wanda ba su yarda da shi bai ka basu su su tura ko kowa ya kare shi tafi shi kadai amma laifin da kai da ka ci gaba da sallah baka da alwala wannan babban laifi kai wasu malaman sun fassara shi da kaba'ira wasu ma sun ce ka fita musulunci sai ka dawo wanda ya sallah da gangan ba shi da alwala in ji mai ahadari to ya fita musulunci to amma shi Usman dan fodiyo ya ce wannan magana ta mai hadari ta yi zafi sai dai mu ce ya aikata haramun kaba'ira sai dai in ya halatta yin hakan ne ya fita musulunci su kuma mun ka ba ruwan su ba abin da ya shafe su sallar ka ce kadai ta shiga garari amma ban da tasu to akwai wani bawan Allah ya kawo sadaka alqur'ani guda ashirin yana neman addu'a Allah ya buɗa masa harkarsa ta kasuwanci to muna roƙon Allah ta'ala ya buɗe maka ka ta kasuwanci ya sa ma albarka ya baka kuɗi mai yawa ka ci gaba da aikin alheri akwai masu buƙatar addu'a Allah ya hore musu gidan kansu akwai masu neman addu'a Allah ya ji kan iyaye musu maza da mata waɗanda suka rasu akwai masu buƙatar addu'a saboda rashin lafiya iri daban-daban Allah ya ba su sauki akwai masu buƙatar haihuwa Allah ya ba su akwai waɗanda kuma suke da ciki Allah ya sauke su lafiya akwai kuma waɗanda yaransu suna so Allah ya raya yaransu rayuwa addini to Allah ya ba su rayuwa din ta addini akwai waɗanda bashi ya musu yawa to Allah ta'ala ya ba su abun biyan bashi din kuma ya ba su iko su biya akwai masu neman addu'a saboda suna neman aure Allah ya zaɓa musu na kwarai masu neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka sannan ɗalibai masu jarabawa Allah ta'ala ya ba su sa'a masu neman admission Allah ya taimake su ya ba su sa'a akwai wasu ko masu neman addu'a suna cikin kuncin rayuwa ko suna da kuncin rai Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu iyaye musu da kuma sauran bukatu duka na alheri wanda suka rubuto da wanda basu rubuto ba dukkan musulmi Allah biya ma bukatarsa ta alkhairi yan kasuwar mu musulmi musamman waɗanda suke taimaka addini Allah ya buɗa musu ya sa musu albarka ya ba su dukiya mai yawa su ninka ayyukan da suke na alkhairi sannan ma'aikatan gwamnati da sauran al'umma da suke bada gudunmawa da masu sana'o'i daban-daban Allah ya hore musu wanda ba su da sana'ar kuma Allah ya bude musu sana'ar da za su yi su rike kansu su taimaka addinin su اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو na أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين